Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon gizonmu a VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji, Safina Tusa da Sodengi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro yau talata bakwai ga watan Fabrairu shekarar 2017 muna magana ne akan ilimi kamar yadda muka saba. Inda za mu yi magana da wasu masu ruwa da tsaki a farfado da yankin arewa maso gabas da Boko Haram ta ɗaiɗaita inda suka ce a hana almajiranci. ya kamata iyaye su gane cewa yanzu ba lokaci ba ne wanda mutum za ka ɗebi yara ka ba shi ya wani gari ya zauna karatun alkur'ani tabbas addini ne amma gaskiyar magana yanzu zamani ya wuce da za a tara yara kamar goma talatin a mutum ya ɗauki yaran ya ce wani garin da shi ma kansa a garin ba ne. To shin daga ina tsarin karatun allo ya shigo mana kuma har ake alfahari da shi da cewa karatun Islama? kalmar ma allo ta samo asali ne daga allahu wato lauhil mahfuz a nan ne aka rubuta jumla alkur'ani gaba daya kalmar almajiri ta samo asali daga almuhajir ma'ana almuhajir wato wanda yake yin hijira daga garinsu ya tafi gabas don neman ilimi na addinin musulunci. akwai kuma amsoshinku na tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook da Twitter. Saboda haka a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe shirin matasa. Wasu masu ruwa da tsaki sun buƙaci gwamnati da ta hana tsarin karatun almajiranci a Najeriya. Wakilin Hassan Maina Kaina ya aiko mana da rahoto daga Abuja. a taron da kwamitin farfado da shiyar arewa maso gabashin najeriya ya gudanar a jihar gombe masu ruwa da tsaki sun nemi gwamnatin tarayya ta haramta tsarin almajiranci a najeriya a matsayin daya daga cikin hanyoyin kawo karshen matsalar boko haram to wai shin ma menene matsayin almajiranci a addinin islama ustaz ibrahim muhammad duguri shine shugaban majalisar malamai na yankin babban birnin tarayya cikin tsare-tsaren da ake yi wajen karantarwa din shine ya zamana an ɗauki wannan ɗalibi ko kuma wannan ka kai shi makaranta inda za a je a karantar da shi kuma ku yi jinga ta yadda zaka biya shi malamin abin da zaka karantar da shi sannan kuma shi kansa ya zama yana da guziri ta har ya je ya nemi ilimin nan in muka duba magabatan mu kamar sayyidina ali lokacin da ainihin wato ya tashi himman neman ilimi mahaifiyarsa ta ƙara masa abubuwa ta kashe kuɗi masu ɗimbin yawa a kansa don ya je ya nemi ilimi har ma yake nuna cewa wato shi bawa ne wanda duk ya karantar da shi akan wani harafi guda to in ya ga dama ya yi abin da ya ga dama da shi wanda bai saba shari'a ba wanda malamai sun sa abin da nake to irin wannan almajiranci na yawo barkatai gararan ba to shi ya kamata a hana. Imam Abubakar Ciroma wani malamin addinin Islama ne a yankin na arewa maso gabashin Najeriya. Za ga mutum yana da 'ya'ya da yawa ya tara su amma kuma bai damu da ya ɗauki nauyin su ba. Gaskiyar magana mu mun yi almajiranci amma wallahi mu dai yanzu ba yanda za mu tura ƴaƴan mu almajiranci saboda irin halin da duniya ta canza da kuma halin da ake a yanzu. Kowa ya san a nan arewa ana fita a je da almajiranci a je a cin rani a je a dawo. Amma zamanin nan da muke ciki yanzu ya kamata iyaye su gane cewa yanzu zuba ba lokaci ba ne wanda mutum za ka ɗebi yara ka ba shi ta yi wani gari ya zauna karatun Alƙur'ani tabbas addini ne amma gaskiyar magana yanzu zamani ya wuce da za a tara yara kamar goma talatin a ɗau mutum ya ɗauki yaran ya ce wani garin da shi ma kansa a garin ba ne. batun almajiranci dai a najeriya musamman ta arewa an daɗe ana tafka muhawara a kai masanin tsaro dr bawa abdullahi wase ya ce babu laifi in za a tsabtace tsarin na almajiranci ka'idan almajiranci ne aka samu waɗanda suka san ka'idan suka ce ba haka yake ba ko kuma ne su waɗanda suke kiran kansu masu ruwa da tsaki wane ne su da kuma yawunwa suke wannan magana a ƙasar arewa ta Najeriya daga lokacin da aka wayi gari aka ido ya waye mu ɗauka daga shekara dubu ɗaya zuwa yau ana wannan almajiranci idan akwai wani guri da ɗaya Wanda yake neman gyara shine a tsaftace irin yadda ake almajiranci. Akwai alaka ne tsakanin yadda 'yan Boko Haram suke ɗaukan su, da kuma tsarin almajiranci? Ko guda ɗaya babu. A iyakacin binciken mu don haka ba mu taɓa ganin rana guda da aka samu waɗansu almajirai wadda da almajirai ne wadda suke almajiranci suka zama kushin bayan Boko Haram babu wannan. To akan wannan batu za mu tattauna da wanda abubuwan ya shafa da kuma masana a kan al'amarin na neman ilimi ko na addini ko na zamani. Mun tambaye ku a shafinmu na Facebook da Twitter cewa shin a ganin ku tsarin almajiranci har yanzu hanya ce ta neman ilimi ko kuwa ta zama barazana a cikin al'umma wanda muka tambayi masu sauraronmu. mu. Sakon farko daga Nasiru Kainuwa Hadeja Albani ya ce almajiranta a wannan lokaci akwai matsala yaro a gaban ka kamaya ya kare balantana ka ɗauke shi ka kai wani gari da sunan neman ilimi wanda a ƙarshe wasu na karewa da yi wa 'yan tuwo wanke-wanke. Ba ma wannan ne abin ciwo ba yadda wasu mutane marasa imani ke amfani da irin wannan yara wajen yin lalata da su su ba su kuɗin da bai taka kara ya karya ba. A matsayinka na uba ya dace ka ɗau ɗanka na cikinka ka kai shi karatu ya shafa sama da shekara ba tare da kaji ka gano shi ba wasu almajiran ma sai su shekara biyar ba tare da sun je gida ba sannan uban bai je inda suke ba ka tura ɗanka karatu baka damu da cinsa da shansa ba kai dai buƙatar kai karatu iyaye sai ku duba ku gani yanzu duniya ta lalace ba kowane ɗa ake tura shi karatu ya yi abin da ake so ba sai shehu adamu rijau ya ce gaskiya almajiranci a yanzu kan barazana ce a cikin al'umma domin wasu iyaye idan sun tura yaran nasu almajiranci shi kenan sun yi shakulatin bangaro da su zaka ga yara suna ta gararan ba ba wanka ba wanki idan aka yi rashin sa'a daga nan sai ka ga sun fanɗare da san samu ne to da sai mu ce a daina kai yara almajiranci a gina makarantun islamiyya wanda za a dinga koyarwa haɗe da karatun boko da zara an yi haka to na an magance wannan matsala sai baban gida aliyu rajau ya ce yau da gobe kun sosa mini inda na daɗe ina neman agaji ga mai sosa mini gaskiya ni ba na ɗaukar harkar almajiranci hanya ta neman ilimi duba da yadda yaran ke yawon gararan ba a tituna da kuma lungu-lungu da sako-sakon gari ba sa ma samun lokacin tsayawa a makaranta wasu ma har sace-sace suke yi sannan kuma ga rashin wanka da wanki wanda har sukan kamu da wasu cututtuka a sanadiyar hakan tunda dai ga makarantu a garuruwan mu me zai hana a bar su gida su yi karatun sai lamaran idris ya ce gaskiya barazana ce ga al'umma tunda yanzu ilimi ya yawaita har ɗakin ka zai same ka ba sai ka yi yawo ba sannan kuma yara da ake ɗauko su daga garin iyayensu ba wata kyakkyawar kulawa suke samu ba sai adamu da fine arts usman ya ce a ra'ayina eh amma a da ne yanzu kam labari ya sha bambam domin yanzu almajiran ba karatun suke yi ba sai ga kuma rashin tarbiyya sai prince uba yusuf gitata allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce gaskiya almajiranci har gobe ita ce hanya kwaya ɗaya tak da ake samun sahihin ilimin addinin musulunci na gaskiya da kuma yi domin allah sai dai matsalolin daga iyayen yaran yake fitowa saboda wani uba in har ya ba da yaran shi wajen malam shi kenan ba ruwan shi da su ya rage na malam ya yi komai da yaron wahala da ɗawainiya duk ya rage na malam gyara ne kawai tsarin yake nema ba wai suka ba sai zubair muhammad garba ya ce hausawa sun fake daga haƙƙin da ya rataya a kansu wajen haihuwa da yadda yaransu a titunan garuruwa da sunan neman ilimi wato almajiranci babu al'umman da za ta ci gaba a kan tafarkin bara maula ragwanci da mutuwar zuci eh, sai jamilu ibrahim gus ya ce a gaskiya hanya ce ta neman ilimi sai dai wasu suna amfani da ita domin cutarwa ga yara da kuma kangarewa daga yaranmu da samun rashin tarbiyyar yaranmu na yanzu sakamakon tura su wajen barace-barace akan tituna da kuma kasuwanni wanda hakan bai dace ba ni a gani na da fatan Allah ya sa iyayenmu na karkara su gane su fahimta amin sun amin. Sai Nura Ibrahim Banyam ya ce babban barazana kuwa matsalar arewa ba za ta taba karewa in dai ba a samu mafita game da makomar almajirai ba. Sai Ahmad Ladan Girkau yace tabbas makarantar almajiranci makaranta ce mai kyau a lokacin da aka kaddamar da ita musamman a wannan jiha ta mu ta Sokoto sai dai yanzu yanzu gaskiya ta kuma makarantar gararamba ga yaran da ke cikinta. A shafinmu na Twitter kuma at Kabir underscore RBB ya ce gaskiyar magana yanda yanzu zalunci ya yawa tsakanin al'umma almajiranci barazana ce a gare mu babu ilimin ba tarbiyya. Sai daga ƙarshe at Hafizu Balarabe ya ce tabbas almajiranci hanyar neman ilimi ce ba hanyar barazana ba amma dole sai an tsabtace hanyar a daina tura ƙananan yara. To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. To, uh, Usman ya tattauna da masanin tarihi Dr. Salisu Bala daga gidan bincike da adana kayan tarihi na Arewa House Kaduna, inda ya fara tambayarsa shin ina tsarin almajiranci ya fito. farko dai kalmar ma allo ta samo asali ne daga allahu wato lauhil mahfuz a nan ne aka rubuta jumla alkur'ani gaba daya sannan karatun allo ko in ce makaranta karatun zaure ya samo asali ne saboda yanayin tsarin da musulunci ya zo mana ta gabas wato ta gabacin najeriya wato bangaren abin da ya shafi hmm. borno da sauransu to sai ya zamanto ana da karancin malamai waɗanda suke za su koyar da karatun allo bangaren rubutu da bangaren hadda da bangaren kwarewa kan karatu na fahimta na ilimi to sai zamanto ana karfafawa mutane da su tura 'ya'yansu zuwa gabas saboda a gabas ɗin nan ne aka fi samun malaman da suke karantar da irin wannan fannoni daban-daban na bangaren ilimin addini to sai zamanto kalmar almajiri ta samo asali daga almuhajir ma'ana almuhajir wato wanda yake yin hijira daga garinsu ya tafi gabas don neman ilimi na addinin musulunci hmm. musamman ma ilimi na koyon rubutu tukuna da farko wato shine ake kira wato babbaku wato ya koyi sanin bakake na wato haruffan larabci ko kuma haruffa na alkur'ani mai girma sannan sai a dawo kuma bayan an tabbatar da ya iya wannan ya san bakage sai a zo kan fannin farfaru wato ya san su da wasula kenan to idan ya san su da wasula zai iya karantawa to idan mutum ya iya karantawa sai a zo kuma fanni na gaba wato shine haddatau wato zai haddace wani bangare na karatu na alkur'ani wanda zai sa iya samun karatun sallah an ta karfafa wa mutane gwiwa kan cewa su bar 'ya'yansu su je gabas a nan ne ake samun kwararrun malamai waɗanda suka kware a kan fannin da ake kira yanzu calligraphy ma'ana fannin kwarewa wurin zana rubutu hmm. na ƙur'ani da kuma ɓangaren abin da ya shafi karatuttuka na fannoni daban-daban na addinin musulunci saboda ka san akwai bangaren abin da ya shafi wato kasuwanci da yake jawo mutanen gabas ta tsakiya su zo wato ɓangaren irin su misira hmm. tunisia algeria da sauransu da irin su libya idan sun taso kasuwancin kuma har layu baya tsayawa a nan yakan zo bangarorin kasashen hausa kasar hausa bangaren mali da sauransu za ga ai akwai irin su kamar sheikh muhammad bin abdulkarim almagili hmm. wanda akwai ma gida na musamman da ya zauna a cikin garin kano hmm. wato sukan taso daga waɗannan bangarori sai su zo nan gabas bangaren borno bangaren wasu yankuna na ƙauyukan kasashen kasar hausa sai su hmm. zauna to a yankunan da babu malamai sai ya zamanto ana tura ɗalibai su je can su yada zango su zauna don su karatu na addinin musulunci to wannan karatu karatu na allo ya samo asali daga irin waɗannan tafiye-tafiye da ake sa mutane suna yi zuwa waɗannan yankuna kuma ana bugu da ƙari ana kwaretar da su cewa duk taku ɗaya da suka yi cikin lada suke duk takun da suka yi suna taku ne akan fuka-fukan mala'iku saboda su masu neman ilimi ne saboda haka suna jure yunwa suna jure talauci domin su je su samu ilimin nan dan su dawo kasashen su na asali su ci gaba da yadawa suna koyar da mutane a lokacin da a tarihi ya nuna cewa ɗalibai ko kuma almajirai masu neman ilimi ilimi suna shiga wasu al'amuran da ya shafi harkokin da ba su kamata ba da makamantansu? Ba sa shiga saboda a daɗin suna da sana'o'insu. Kaga suna shiga daji su nemo kutuna irin waɗanda ake zuba tawada a ciki suna saidawa. Suna nemo ƙaro da suke saidawa. Suna amfani da karare suna fiƙe alƙalama suna saidawa. Suna sassaka alluna suna saidawa. Suna yin rubutu na sha musamman ma ga mata masu naƙuda. Suna kuma yin wasu sana'o'i da suke dogaro da da kawunan su musamman kamar su ɗi ɗinki ka huluna da suke yi suna dogaro da kawunan su mm. so yanzu abin da ke faruwa shine sakaci da gwamnati ta yi da zamani ya zo ya kamata a ce gwamnatoci sun ɗauki nauyin waɗannan makarantu da malaman su sai aka bar su kara zube ya zamanto rayuwa ta ƙara wahala talauci ya ƙara yi ma jama'a yawa sannan kuma sai ya zamanto akwai kuma waɗanda sun je sun yi karatu a ƙasashen larabawa sun zo da aƙida wacce ta saba ma wacce aka santa a ƙasar mm. hausa suna yaɗa ta suna yaudarar waɗannan ɗalibai mm. suna sa su a kungiyoyi na daban-daban saboda suna samun kudaden da suke basu hmm. har su yaudare su su cusa musu ra'ayoyika irin wanda ya saba ma addinin musulunci misali za ka ɗauki gardi wani shi alkur'ani kawai ya sani idan ka zo ka nuna mishi ka ce a'a Allah ya ce ayi jihadi eh ya san akwai ayoyin alkur'ani da Allah ya ce ayi jihadi to amma kuma a wani mataki ne ya kamata a yi jihadin hmm. baka nuna masa ba shi ko musulunci yana da tsari hmm. wanda bai san hadisan annabi ba bai san fiqhu ba bai san littattafai ba bai san fannoni da dama ba zai ɗauka eh abin da kake faɗi gaskiya ne mm. saboda sakaci da aka yi ba a nuna abin da yake kai yana da muhimmanci ba wurin raya al'umma karatun zaure ko karatun allo ya samar da su sun fa samar da fannoni daban-daban na ilimi na zamani musamman fannin tarihi musamman fannin lissafi musamman fannin ilimin kimiyyar ido musamman fannin na kimiyyar sararin samaniya duk mm. suna rubuce-rubuce a kai amma saboda 'yan boko ba su da ilimin larabcin da za su iya fassara waɗannan fannoni balle a shi yasa sai ka ga cewa ana tunanin a'a abin da kawai waɗannan malamai suka sani karatun karatun alkur'ani ne da tafsirinsa ko kuma karatun hadisin manzon Allah idan ka je Timbuktu yau zaka samu labirare dai dai dai dai sama da guda hamsin na rubuce-rubuce ne na rubutun hannu ba wai dabi'i na littattafai dabi'i na inji ba littattafan nan kuma su a fannoni da daban-daban daban-daban na wayewar zamani har da fannoni daban-daban irin na lissafi akwai da psychology duk akwai da mm. tarihi duk akwai da wayansu abubuwa da suka shafi ilimin sararin samaniya da abubuwan da suke cikin teku da ilimin dabbobi duka akwai malaman nan na zauri suna rubutu akan wannan fanni kuma sun yi amma kuma saboda rashin ilimi da rashin kulawa da rayuwarsu ya zama an ɗebi wasu daga cikin waɗanda ba su da rabo an cusa su a wasu ayyuka daban waɗanda suka saba mu tsarin da addinin musulunci ya zo da shi. To muna godiya sosai Dr. Salisu Bala da ka samu lokaci kai magana da mu. Mun gode kwarai yawa. Almajiri daga. ta waya muna tare da wani matashin malamin fikihu kuma mai sharhi akan al'amuran al'umma wato Dr. Sharif Almahajir daga jihar Yobe don jin yadda ya kamata a bullo lamarin. Barka da warhaka Malam Sharif. barka da yana kai an wun lafiya lafiya lau barka da shigowa barka da warhaka ga dai shirin kai da dinnan wace gimbiyoyin yau da ah. gobe <laughs> to malam sharif kaji yanda abubuwa suka wakana da rahoto da maganar tarihin yadda abin ya faru shin da farko me zaka ce a matsayinka na wanda yake daga yankin nan sannan kuma kayi karatu har zuwa jami'ar madina kayi karatun allo ne na ji an ce almahajir a kalmar kuma kai ma gashi an ce almahajir to muna jin ka bismillah gaskiya ne to farko dai na ji daɗin wannan tattauna da aka yi aka ba da matashiya akan tarihin almajirci mm. kuma aka nuna mana dangantakarta da addinin musulunci da rayuwarmu mm. ka san shi ilimi dama faɗi ne da shi ko da lokaci ana son ta kara shi tsawon lokaci na yi tsammanin cewa wannan kalma ta almajiri tana da alaƙa da kalmar almuhajiri kuma hakan na ɗauka sai bayan taro na masana tattalin arzikin addini da aka yi a bayar university kano wani malam abdullahi abubakar lamido ya gabatar da da yake cewa kalmar tana da alaka ne da almujawiri ba almuhajiri ba kamar yadda yake cewa shine wato a nan a kasar tumbuktu mm. ana kawo majalisar nesa suna zuwa suna zama a nan daga gefe almujawir wato wanda yake gefen gari mm. ba wanda yake nesa da gari ba mm. ala kulli hal almajirci hanya ce mai muhimmanci mai tarihi wadda al'adar mu ta karɓe shi wajen karantar da ilimin addinin islama. an samu manyan malamai a ƙasar mu ta hausa da kuma sauran kasashen afirka da kuma kasashen duniya waɗanda suka samu addini da mm. ilimi ta hanyar almajirci mm. saboda haka dole ne tarihi ya yaba wa malaman da suka kaddama da wannan ilimi kuma dole ne a jinjina musu mm. amma duk da haka idan muka duba a musulunce da kuma tarihance tarihin addinin musulunci za mu gane cewa yadda muke gabatar da almajiranci ya sha bamban da kuma tsarin neman ilimi tun na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa sahabbansa zuwa tabi'ai saboda wannan tsarin namu ya fi kama da tsarin mali na tumbuktu din akan tsarin su wa'incan su kuma duk kowanne ma dai alhamdulillah buri ake so a samu a sami ilimi hmm. ah, za mu duba tarihin karatu wanda fitattun malamai na ahalus sunna malamai ne guda hudu Hmm. imam abu hanifa imam malik da kuma imam ah, muhammad ibn idris a shafi'i da imam ahmad ibn hanbal hmm. dukansu wa'annan limaman kowannen su ya yi karatu ne a cikin garinsu a cikin gidansu hmm. sannan kuma malamansa duka na garinsu ne banda imam idris a shafi'i to shi kuma ba wai hijirar neman ilimi ya je yi batun yana ɗan yaro a'a mahaifiyarsa ce ta yi hijira daga gaza ta koma makka tun yana shekara biyu da haihuwa kaku ba za a ce an kai dan shekara biyu almajiranci ba to saboda haka a nan yayi karatu a wajen malamai saboda an yi hijira da shi ne an yi hijira neman wani abu na rayuwa saboda kunci na rayuwa da suke ciki a wannan lokacin sannan idan muka zo nan kusa kuma za mu ga mu dukansu na tarihi musamman kamar Sheikh Al-Amin al kanani Sheikh Usman Ibn fudio sun je neman ilimi ne bayan sun samu ilimi na farko a gida sun haddace Qur'ani sun samu ilimi na farko so saboda haka sun je neman hikima ne ba ilimi daga matashin farko suka je nema ba mm. shi kuma kullum akwai bambanci tsakanin yu'allimuhumul kitaba wal hikma mm. farko dama ana son ka san ilimin kenan na farko sannan kuma sai ka je neman hikima ita hikima kuma dama annabi ya ce a ko ina neman ta ake zuwa yi ilimi kuma galibi a idan kana da wanda zai baka shi a nan kusa to daga nan zaka soma saboda zaka fi gane shi saboda yare mm. saboda al'adu da kuma sauransu mm. to anan sai mu dawo mu duba yanayin almajiranci a nan gida musamman a nan mu na arewacin najeriya mm. zahiri bincike ya nuna cewa mutanen arewacin najeriya sun fi kwaɗayi har yanzu sun fi kwaɗayi kuma sun fi sha'awar karatunsu na addini fiye da karatun zamani a ko ina idan ka kewaya a kasar mu ta arewa zaka ga makarantu ne ka ga kuma almajirai ne kuma zaka ga mutane suna karatu misali zan baka bincike da wani malami a tsangayar ilimin addinin islamu a jami'ar jihar maiduguri ya yi dr amma kursa yake cewa an yi bincike a jihar borno makarantun gwamnati na firamare dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da bakwai ne amma makarantun tsangaya kawai tsangaya kawai dubu ashirin da tara ne mm-hmm. sannan kuma dukkan wayannan makarantun gwamnati na zamani akwai dukkansu da yamma akwai makarantun islamiyya a ciki mm. kaga kenan an zo an zo an zo an zo kunnen mm. doki anan to kuma mm. bayan haka kuma akwai na cikin gida wanda ake budewa saboda haka ilimin addinin islama da kuma ilimin karatun qur'ani ya fi soyuwa ga mutanen arewacin najeriya saboda haka dole hukumomi su mai da hankali akan wannan hmm. to yanzu ta yaya za su iya mai da hankali kuma yaya za a yi a inganta wannan tsarin don saboda hmm. wannan tsarin rushe shi abu ne wanda ba zai yi ba hmm. kuma mu ma ba ma buƙatar a rushe shi sai dai muna bukatar a inganta mana shi inganta shi ta yadda zai ba mu dama mu koyi addinin mu ba tare da mun kaskantar da kanmu mun kaskantar da 'ya'yanmu ba saboda a yanzu halin da ake ciki shine kaskanci ne zahiri yake gudana a cikin al'ummar mu ga yaro cikin kaya ya gagge cikin rashin abinci ka gan cikin sanyi ka ganshi cikin kazuwa yana yawo a wahale saka wannan yanayi ne gaskiya wanda ba shi da asali addinin musulunci kuma haramun ne duk wanda ya wannan abu Allah zai iya kama shi da zaluntar wannan yaran mm. To ta ina mm. kake mm. yawa kafin ka gangara saboda lokaci a maran tana tambaya kafin tambaye ka um, ta ina um, ne ya kamata mu bullo lamarin a gwamnatin ta misali ya ah, kamata gwamnati ta yi. tunani na kenan. Eh. Um, Malam Sharif a ganin ka ko wannan eh, yadda mutane ke tura su karatu ko wata hanya ce mm. da eh, suke kaucewa wani daukan nauyin su. Nauyin da Allah ya rura musu kenan. Zahirin gaskiya wannan ya dukkan alamu sun nuna haka. Mm-hmm. sun nuna cewa talauci da kuma yawan hayayyafan yaran da rashin iya kokarin rike su mm. yana iya haifar da yara su ta yawo a cikin gari su iyayensu kawo su su guje musu kamar yadda da martaba sarkin kan ya jan kunne a haka mm. kuma ina ganin wannan abu ne mai kyau mm. iyaye su shirya ba 'ya'yansu tarbiyya fiye da ba su Hmm. tura su wajen almajirci. Eh to ka ce gwamnati ya kamata ta yi wani abu akan tsarin. Misali aka ce ya zaka bada hanyoyi. Hanyoyi da za mu inganta wannan hanya hanyoyi ne guda takwas duk da lokaci ya yi kaɗan amma zan ambace su a gurguje. Hmm. Farko ya zama wajibi gwamnati ta inganta malamai waɗanda suka yi ilimin addini. Hmm. Ta yadda za ta gano shin me suka koya ne waɗannan malaman. Me suka shin abin da suka koya ya dace da abin da ya dace a koya saboda an riga an bari an koyar da abin da ba shi bane ba a baya na biyu me suke koyarwa saboda ba lalle bane abin da mutum yake koya shi ke koyarwa wasu daga cikin malaman da suka koyar da ta'addanci a Najeriya mun san ba haka suka koya ba su kuma saboda haka ya kamata a binciki wannan sannan kuma a binciki bukatun malaman na yau da kullum hukuma ya kamata ta sani cewa yadda malami yake zuwa ya karanta da ingilishi a firamare shi ma mai karantar da qur'ani gudunmawa ke bayarwa a cikin al'umma mm. dole a kula da bukatunsu in ko ba mm. haka ba za su yi amfani su yi exploiting wannan yaran sai su mm. cire bukatunsu a jikin wannan yaran kuma eh, sai ya zamto akwai matsala a nan abu na biyu a kula da wajen karatun shi kansa a saka ka'idoji ta yaya za a yi yaro yana kano a kai shi maiduguri karatu a yanzu a wannan zamanin bayan duk ga islamiyu ko ina ana karatu qur'ani ne mm. kuma yaran da suke islamiyu su ne ma masu zuwa yanzu suke haddar qur'ani kuma suke suke cin na ɗaya da na biyu mm. sannan a kula da yanayin karatu sannan a kula da iyaye da bukatunsu hmm. saboda wani lokaci talauci ne kan iya sa iyaye su kai 'ya'yansu wajen karatu ne wannan a kula da ilimin su ma hmm. hakan nan ɗaliban ya kamata a saka doka cewa duka yaro wanda zai je karatu dole sai ya kai shekaru kaza zuwa shekaru kaza hmm. sannan a lura da lafiyar su sannan kuma a lura da ayyukan da za su rika yi ko da sun girma sun kai shekarun da za su iya karatun abu na biyar gwamnati dole ta shigo cikin harkar islamiyu ta gina islamiyu kuma ta tabbatar cewa ana karantar da abin da ya dace a ciki sannan abin mamaki gwamnati ta yi sake ta kyale duk inda suka yi islamiyu suka yi haya islam makarantu ɗaɗɗaya ne suke samu legal wannan makarantu ta legal ɗin su ne kaɗai inda suke samu zai su ƙara karatun su sai su zama malaman makaranta kawai me wanda kuma ba haka bane wanda ya yi makarantar boko kaduwa na ce mutum eh, eh, makarantar dubu ɗaya ɗari uku da hamsin da bakwai ne ta boko amma dubu ashirin da tara ce ta ƙur'ani amma na boko suna da college of education hmm. polytechnic university university hmm. da sauransu a university ma department department department da sunan da yawa hmm. amma a nan kuma legal college of legal islamic studies kawai ake samu ai karatu wannan kuma ba daidai bane ya kamata a buɗaɗa a faɗaɗa wa wanda suka karatun addini su samu dama su ma su je su yalwata ilimin su saboda su samu wannan sannan kuma a kula da tsarin curriculum wato abin da ake koyarwa a makarantunmu na secondary SSCE Waye din neko da kuma islamic studies degree da ake badawa hmm. ilimin baya isa ba kuma shi bane ya kamata a daga shi ya kai martaba ta ilimi ta addinin musulunci hmm. sannan abu na karshe shine a zamanantar da ilimin addinin musulunci ta yadda za a iya shigo mishi da physics da chemistry hmm. da biology da tattalin arziki da dukkan abubuwa saboda mutane su samu su samu yalwa kuma su samu ilimi ingantacce na gani to to daga karshe a matsayinka na matashin malami kuma akwai matasa irin ka masu ilimi da karancin shekarun da basu tsufa ba amma kuma gashi sun yi karatu mai zurfi me kuke yi don ganin cewa ko da a kungiyance kun tura abin da bature yake cewa pushing kun tura sosai da ganin cewa gwamnati ta dauki misali irin waɗannan kyawun misali da ka bayar hmm. gaskiya mu muna da sakaci a nan mm-hmm. saboda galibi matsalar mu ita ce kowa yana so ya ne a matsayin garinsu ko jam'iyyarsa ko kuma kungiyarsa ko wani abu mm. wannan kuma kuskure ne mm. haɗin kai ne ya kamata mu ga mun samu ingantacce mm. wanda shi ne kawai zai iya wannan sai dai kamar tunda muna da irin ku kuma yan jarida wanda za ku dinga tattaɓo mu kuna tuntuɓar mu kuna tambayar mu ya muka yi to wala Allah wannan shi ne zai zama kamar agaji da kuma pushin ɗin gare mu mu ma mu ga mun zauna mun ƙara tattauna amma duk da haka ina yaba wa kokarin wani aboki na malam umar da yake a kaduna saboda ya taba kiran mu musamman mun zauna akan wannan hmm. yadda za a kawo karshe eh, ga almajiranci akwai irin wannan to sai da gwamnatin ce gaskiya ba ta taimaka mana da data ma data ma ba ma samu mm. wato bahasi ba ma samu mu yi ballantana mu samu mu gabatar da kudure-kuduren mu mm. to to to ka eh. ce da sannan ya kamata mu zakulo mm, jami'an gwamnati mu je mu isa me suke yi su kuma me in sun faɗa me ake yi ya kamata kan ku zakulo su saboda <laughs> eh. gaskiya muna da koke daga gare su saboda sun kyale abin shi ma ya zama saka kai hakan nan babu kuma ba sa sauraron masu masu kuduri wajen kawo gyara akan abin eh. sai dai su ta tattaunawa a junansu sai dai mu ji abin a yanzu to daga karshe Dr. Sharif ina son ka yi kira ga iyayen yaran nan da suke kai almajirancin su kansu kana da dan wani nasiha da zaka musu a takaice a takaice Allah ta'ala dai yana cewa ah, kullukum maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowannen ku mai kiwo ne kuma kowanne za a tambaye shi akan abin da yake yi ta ranar kiyama mm. duk wanda ya haifi ɗa bai ciyar da shi ba ya bari mutane suna ciyar da shi a gari Allah zai tambaye shi akan wannan mm. yaro ya rashin lafiya bai ba Allah zai tambaye shi akan wannan mm. kuma iyaye su sani cewa muna da islamiyu yanzu a cikin gari ko ina babu wani uzuri ga mutumin da zai kai ɗansa wani gari da sunan cewa yana da ilimi to mun gode haka to eh. lalle baka kyauta ba to mun gode mun gode Sharif masu sauraro ana iya tuntubar shafukan mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gaba gabata. To yanzu kan duka duka a madadin. Maryam Bashir Bugaji. Da Safina ta sada Sodangi. Sai Daniel Brown wanda ya jagoranci shirin da injiniyan mu na yau Lana sai wanda ya hada mu da ku a Facebook Live Ibrahim Jarmai sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. zama lafiya. Wasan kokowa ba ta mance ba. Wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba.